وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a cikin wannan yammaci na wato ainihin bakwai ga wata ramadana bakwai ko? tafi shida ga wata ramadana wanda ya dace da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu 2022 lissafin miladiya mun haɗu a wannan majalis na tafsiri wanda yau shine zaman mu na uku insha Allah ta'ala wanda idan ba a manta ba wato a darasin mu da ya gabata mun kwana a tafsir suratul fatiha wanda kafin mu dora da bayani wato aran ma zai ƙara karanto mana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 الضالين آمين الله سبحانه وتعالى يتكوى الحمد لله رب العالمين dukkan dangin yabo da godiya sun tabbatar ga Allah a rabbil alamina ubangijin tarihi da Allah ta'ala mai yalwatacciyar rahama ar-rahim mai jin kai ga mu'minai malik yau yawmiddin wato mamallaki kuma sarki na ranar sakamako iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kai kaɗai yake bautatawa wa iyaka na sa'in kuma kai kaɗai muke neman agajinsa ibdin siratan mustaqim ya Allah ta'ala ka shiyar da mu tafarki farki al wanda yake daidai tsacce siratal ladina an'amta alaihim ta farki na wannan da ko wannan da an'amta alaihim kai ni'ima a gare su ghairu al ba irin tafarkin waɗanda kai fushi da su ba wadda dallin ba kuma irin tafarkin wanda suke batattu ba a wanda hadisi ya tabbata a cikin sahihai hadisi na Abu Huraira Allah ta'ala ya kare da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ammana al-imamu fa amin duk lokacin da liman a sallah ya zo ƙarshen fatiha ya ce amin kuma ku ce amin fa inna man wafaqa ka aminahu ka aminal malaika ghufira lahu ma min dhanbi domin duk wanda amin din sai dace da amin din malaiku to Allah ta'ala zai gafarta masa dukkanin zunubansa wanda a lafazi na muslim kuma a dai wannan hadisi na abu huraira manzon sallama cewa idza qala ahadukum fi salat amin idan ɗayan ku a cikin sallah idan karshen fatiha yace amin wal mala'ikatu fi samai amin idan ce mala'iku kuma sun ce amin da karatun karatunsa tawafaqat ihdahuma al-ukhra ɗaya amin kin ya dace da ɗaya ma'ana amincin ka idace da na mala'iku na mala'iku ya dace da nasa wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa duk abin da ya gabatar da laifukansa wannan hadisi ne wanda yake sahihi bukhari da muslim ne suka rawaito su haka na ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad daga ummul mu'minin aisha radiyallahu anha take cewa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. a wata rana an zo an ambaci yahudawa a wajensa faƙawa ta manzon Allah sallallahu ya ce illahum lan a ala shay'in kama hasaduna a al-jum'a allati hadana Allah laha wa dallu anha yahudawa ba su mana hasada ba fa cikin abubuwan nan da zan faɗa ba su mana hasada ba sama da hasadar da suke mana cikin abubuwan da zan faɗa na farko shi ne kama duna alal juma'a game da suke mana hasada a kan sallar juma'a Allah allati hadana Allah laha wata Allah ta'ala ya shirya da mu zuwa gare ta muka dace da ranar da Allah ya fito wa ballu anha su kuma suka bata ba su dace da ita ba da rike asabar kaga sun goce ko mai kwanci zaɓi juma'a sai suka goce su da asabar kaga shi gari kaga ba su ba su dace ba. mu Allah ta'ala ya dace da mu wa alal qibla abu na biyu da suke fi man hasada a kai man mana hasada akan komai amma ban da waɗannan abubuwan musamman waɗannan abubuwan abu na biyu shi ne al'ibla da muke fuskantar Allah allafi hadar Allah laha wa ban du'an wadda Allah ta'ala ya shirye mu da ita su kuma ba su same su ba su وعلى قولنا خلف الإمام آمين da kuma fadan amin da muke a bayan limam mana babu wato irin hasar da suke mana musamman waɗannan abu sun fi mana hasada a kansu wanda imamu ibn maza bayan imam ahmad sun rawaito wannan hadisin wanda alamari na shi almajibin maza cewa manzon sallam cewa ya ma hasad ma hasadatkum al-yahud ala shay'in ma hasadatkum ala as-salam wa at-ta'min yahuda ba su muku hasada ba akan komai sama da hasar da suke muku akan abu guda biyu sallama da kuke assalamu alaikum da kuma kai masa sallama assalamu alaikum idan mun an fara cewa alaikum assalam amincin Allah ya tabbata a gare ta sai ba ka ce wa alaikum assalam kai ma ko kuma amincin Allah ya tabbata a gare ka yahudawa suna wa musulmai wannan hasada domin kullum addu'a muke wa junanmu da alkhairi da haka musulunci addini na zaman lafiya da alkhairi assalamu amincin Allah ya tabbata a gare ka ko a gare ku amma abin da kai ci wani sai kamar sallama to ɗari ba zai amfana shi dan shi ko shi shi ko ta adami shi shi mai ne ko ya waye amma sallah sai ya tsora shi ko mai biya ni biyar kare ba ta dace da wanda zai amsa sallama sai ya da shi a adda aka yi ma ta alkhairi assalamu alaikum to wa alaikum assalam wa rahmatullah an fahimta wata amin da kuma amin da kuke yi faɗa lokacin da kuka karanta fatiha Zaka ka waɗannan ruwayoyi guda biyu wanda su da hai ko a iya nan muka tsaya akan falla ta suratul fatiha ya ne amma wannan gaba ƙarshe da muka kai ta ƙarshen surar da ake ambata amin to akwai buƙatar a bayanin me hukuncin wannan me matsayin wannan ma domin faɗa muke ba mu sani ba ba mu san me shari'a ta faɗa game da haka to don haka a wannan kenan a da ka suratul fatiha malamai na musulunci a sun yi maganganu sun yi tafsiri mai faɗi akan abin da ta kunsa na muhimman al'amara kwarai-kwarai da gaske wanda ta suratul fatiha a cike take da abin da ya shafi a alkhairai ta tattara dukkanin wani bangare ko bangarori na addini na musulunci tun da kababi na imani abin da ya tafi tauhidi da abubuwa da suke da alaka da wannan duk a kotun fatiha ta tattara wannan don haka ita fatiha an kira ta da fatiha ne a in ma kasantattuwarta da ita aka buɗe alƙur'ani an fahimta ba in ma kasantuwar da ita aka buɗe alƙur'ani mai girma ita aka kira ta da suna alfatiha domin a larabci aka ce alfatih duk sunan da aka gida shi akan alfa'il to yana ɗaukan sifa ne waɗansu lokuta musamman ya ta aka haɗa shi da sa'un alfasiha alhatima an gane a kama a ce ashakira an gane to irin wannan sigar a larabci aka kawo ta to tana nufin a wata sifa sifa al-mushabbaha bismil fa'il ko kamar yadda malaman sun suke ambata to in ma kasantuwar ta abu da alkur'ani da ita in ma kuma kasantuwar a ita ce mabudin dukkanin alfai ita mabudin tauhidi da da abin da ya shafi a dukkanin wani alfairi da takunsa shi ita a malamai zamanto suka dukufa wajen a bayani game da falalar da ta kunsa a karantanta da ta shi an tafsiri na magabata a alata ala ya musu rahama za ka ga sun yi bayanai daki-daki iri-iri game da tafsiri na ita wannan sura ta suratul fatiha akwai wanda suka ware kama da littafi suka ware littafi da guda domin to cewa ki bayani akan abin da ya shafi tafsirinka afon haka wato ana al'imam ibn al-qayyim al-dawzi wa alaihi rahmatullah ya faɗa a cikin littafinsa a tafsirul qayyim a tafsiru al-qayyim wanda asalin littafin duk da ba shi ya rubuta ba amma malamai sun bi littafansa ne da yawa da yawa sun tattara tafsirai ko aka tafsiri da yayi wa ayoyi mabambanta da surori wanda aka duba a ciki za a ga abin da ya shafi tafsirin da yawa suratul fatiha wanda maganarsa ina ta neman littafin ne a cikin eh, nan a kwamfuta wanda a cikin littafin nasa yake maganar cewa da aka ce alhamdulillah diganin dangin yabo da godiya sun tabbata lillahi ga Allah ta'ala ta ce rabbil alamin rabb al'alamin to da aka ce wato rabb al'alamin ar-rahman rahim wannan gaba ita mabarata ita matattarar dukkanin usuli na addini domin kace Allahu alhamdulillahi rabbil ka sunan Allahu ya wato al'uluhiyya lillahi subhanahu wa ta'ala kuma al'uluhiyya tana da alaƙa da haƙƙin bauta bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin bangare na rob suna na arzob ya kunshi halitta da gudanarwa da iko an gane sai kuma abin da ya shafi ar-rahman ar-rahim shi kuma wannan sifa ko wannan suna da yake kunsa da wannan sifa ta ar-rahman shine daman abin da izamanto cewa ake fata shine abin da bawa yake fata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a rayuwarsa shine rahama da jin an fahimta ba shine abin da bawa wato yake fata ya samu a rayuwarsa ta duniya to dan haka wato lokacin da lokacin da bawa ya zama to ibota tawa Allah yadda ya kamata idan mun to yayin kudurin uluhiyya wato ya da rububiya ta Allah subhanahu wa ta'ala ne na shi kadai to babu abin da bawa yake bukata bayan wannan illa rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala su don haka a farkon sura za a ga ta ta buɗe ko an buɗe ta da ambatan wato waɗannan asalai guda uku don haka da aka ce kuma iyaka na abu iyaka na abudu wa iyaka na sa'in to iyaka na abudu wato an gina shi ne akan uluhiyya ta Allah ta'ala zaka ce lillahi alhamdulillah iyaka na abudu yana da alaka da Allahumma lillahi dinna an fahimta iyaka na abudu mabninun alal ilahiyya wa iyaka nasta'in kuma wato yana da alaka da mai arzubiya arzabu dinna da aka faɗa na biyu ko lillahi rabbil alamin domin iyaka na abu da aka tana da alaƙa da da ululiya da yadda kaɗai muke bautawa kaga Allahu ma'anarsa al-ma'bud abun bauta wanda ake bautawa to aka ce na abu kaga yana da alaka da Allahu sunan Allahu na farko da aka ambata nan kuma iyaka na nasta'in da ka da muke neman su da taimako kaga yana da alaka da Rabb to domin rabu shi ya halitta shi ke gudanar da halitta amma wanda ke gudanarwa take da mallaka kaga shi za a yi mutu babban ka ko to to kaga nan uh, wa iyaka na bida'in yana da alaƙa da mai da ar rabu sunan rabu da izamanto aka ambata alhamdu فذلك الحمد ويتضمن الأمور الثلاثة فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته Allah ta'ala shi ne abun yabo a cikin ilahiyarsa wajen bautata masa shine abin yabo a cikin rububiyarsa shine abin yabo da kuma rahamarsa daga baya aka ce ar rahim za ga ta tantance mai a gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a ce alhamdulillah sannan bautar da ya karanta wa bayi da suke bautata masa ta tantance bayi wa Allah ta'ala alhamdulillah domin Allah ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha asalin takalifin da Allah ta'ala dora wa bayi na bautata masa bai tsora musu abin da ba za su iya ba saboda haka sun tantance ko ya tantanta a kansu cewa su gode wa Allah ta'ala a kan wani hikimar da Allah ta'ala ya musu da haka alhamdulillah rabbil alamin wa ta kunshi waɗannan bangarori guda wato amin guda uku da da aka ambata sannan kuma a cikin dai wannan sura za mu ga wannan sura ta yi magana a kan me ya su wasu su ma'ad ta tabbatar da mai makoma da ɗan adam zai tarar a gaba bayan wannan rayuwar akwai makoma mana wannan rayuwar ba ce makoma ba akwai makoma a gaba za ka ce malik yau miki mamallakin ranar sakamako kaga ce makomar kowa za a masa sakamako bisa ga abin da ya aikata an gane ba to don haka ta kunshi makoma ta kunshi da zaful ibadi bi a'mali ta kankawa bayi da ayyukansu yan hasaru hawa sanyuwa masu kyan da muna duk abin da kai za ka gani ko domin Allah subhanahu ta'ala ne wato ya kaita bil hukumi hukmi ka bainal khalaiq a wannan ginin Allah ta'ala shi kadai ne ya kaita da hukunci a cikin da kuma hukuncinsa Allah subhanahu ta'ala ya tattara dukkanin adalci dukkanin adalci hukuncin Allah ta'ala ya tattare shi Allah ta'ala mai adalci da cikin hukuncin sa wannan yin yawa shi wa kullu hada tahta qawlihi malik yawmiddin wannan bayanin ya tattare ta wa malik yawmiddin ta tattare shi sannan kuma wannan surar har ila yau ta kunshi dukkanin sakonnin annabawa da suka dore shi an gane ta kunshi sakonni na annaba na Allah subhanahu wa ta'ala domin kasantuwar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne rabbul alami wa ubangijin talikai to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar bayan sa ba zauna wato karazi, tunda shi ne rabbul alami daga cikin gudanarwarsa halittarsa da kulawa to akwai aiko manzanci an fahimta tunda shi ne mai halitta mai gudanarwa to daga cikin gudanarwarsa ne akwai aiko manzanni don ba zai halitta a basu haka ba an fahimta domin dole isanar da su isanar da bayi abin da zai musu amfani a cikin rayuwarsu ta duniya da kuma abin da zai musu amfani a rayuwarsu ta lahira kuma fitar da su abin da ma zai fitar da su a rayuwarsu ta duniya da abin da fitar da su a rayuwarsu ta lahira wannan kaga wato ya kunshi bangaren mai rububiya ta Allah subhanahu wataala wa nisbatu rabbi ta'ala ila ma la yaliqu bihi wato rashin wato jingina wa Allah ta'ala wannan to zai zama cewa an jingina wa Allah ta'ala ne abinda bai ga da zatinsa ba a ce ya yi halitta amma mai da cikin makala halittar bai ga hikimar aiko musu manzanni ba wanda kaga an jingina wa Allah ta'ala abinda bai kamace shi ba subhanahu wa ta'ala da haka daga cikin gudanarwarsa daga eh, cikin gudanarwarsa cikin cikin bayi shine a aiko musu masanin za su nuna musu hanya shiri ta su zuwa ga alkhairai duniya da lafiya don haka wato abu na biyu da yake kumsar sakonnin annabawa shine wato suna na Allah wa huwa al-ma'luhu al-ma'bud shine ma'anar Allah kuma na buga mana shine al-ma'bud to sai zaman to bayi wato ba su da hanya da su san Allah subhanahu wata'ala illa ta hanyar annabawa an gane ba su za su bauta wa Allah ta'ala ta hanyar annabawa to da haka Allah ya kunshi ma'anar al-ma'bud abun bauta to haka ba za a bauta wa Allah ba sai annabawa sun zo kaga ma'anar Allah ta kunshi tana da alaka da zuwan annabawa kalmar ta Allah dan ba zai yi abota wa Allah ha kullum ba tare da an san Allah ba da haka annaba su su nuna Allah subhanahu wa ta'ala Don haka wato gaba ta uku da take da alaka da sakon annabawa shine ar-rahman ar-rahman ar-rahim domin rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala wato ta kunshi wato rashin wofantar da rai Allah ta'ala ya halicce kuma wato aiko manzanni baya cikin rahama Kama ba zai yi Za ta rahamar Allah ce aiko annabawa an fahimta haka da kuma abin da ya shafi annabawa su yi wa al'umma bayani game da Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'arifuhum bima Bini Raya ta kamalih annabawa su koya musu abin da su sami abin da suka musu imani suka musu ayyukan su dukkanin alkhairi na duniya da lahira dan dan haka faman uqiya ya ismu rahman haqquhu duk wanda idan to aka ba su sunan ar-rahman to ya tantanta cewa idan to cewa wannan suna na ar-rahman ya kunshi aiko manzanni domin rahama ne da kuma aiko da ko sun fadda littafai na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya aiko annaba da littafai ne domin rahama ga bayi domin wato daga cikin rahamar Allah akwai saukar da ruwan sama akwai samar da iska mai daɗi akwai sadda tsirrai da kaza da kaza to matsayin wannan da yake wato wannan shi ma rahama ne ko to wannan da ya kai girman rahamar aiko manzanni ba an gane kada ka samu kuɗi saka sanar da Allah ta'ala mai rahama ne da ya ba kuɗi ko ko da ya baka abu kaza to wannan rahamar ba ta kai rahamar da Allah ta'ala ya aiko manzanni ba an fahimta haka mana rahamar aiko manzanni ta muhimmanci sama da rahamar ɗaukar da ruwan sama da fitar da tsirrai da kaza da kaza da kaza don haka wannan ya kunshi ne wato rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar aiko manzannin ma da kafan nasu gaba ki daya za ka gaba ta hudu wasu mai da wasu ibn qayyim yake ambata yake cewa yawmuddin da aka ambata rana ce da Allah ta'ala zai sakamako a cikin bayi da ayyukansu zai ba su lada bisa ga alkhairai da suka aikata kuma ya musu uba a kan laifukansu da sayi a su kuma Allah ta wata alaƙa da su cewa ita ce ba zai mutum azaba ba kafin ya aiko annabawa sai ya aiko annabi sannan zai azaba wal hujjatu inna ma qamat bi rusulihi wa kutubihi hujja ta tsaya ne da dalilin aiko annabawa hujjar azaba ko rahama ta tsaya ne akan abu guda aiko da to haka da wannan ne suka tantance a ba su lada ko a musu hukuma da kuma wannan ne ki zaman to cewa ake koro bayan zuwa ga mai su je wannan fili da za a mutanen sakamako wasiqal abrar ila na'im mutane na gari a raka su zuwa ga ni'imar Allah mutane da suke kuma mutanen banza kuma yan ila jahim a tura su zuwa ga wuta ta jahim Allah ta'ala ya kiyaye to da haka duk wani da alaka da mai aiko annabawa don ba za a yi sakamako ba a ranar sakamako sai ta dalilin aiko annabawa su kuma su tafai da haka wannan gabar kaka tana da alaka da mai aiko annabawa ta sama to don haka gaba ta biyar kuma shine iyaka na abu da aka ce iyaka na abu gare kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke bautawa domin walma da kisa fa inna ma yani yi bihi ta'ala ma yakunu ala ma yuhibbu wa yarda abinda ake wa Allah subhanahu wata'ala da shi zai kasance ne a bisa asasin da Allah ta'ala yake so kuma wato zaman to cewa kuma yake darashi wannan abin da ake bauta wa Allah da shi kowane irin abu ne ana bauta wa Allah da shi ne ya kasantuwar Allah ta'ala yana son wannan abu misali sallah da muke guda biyar haka Allah ta'ala yana salatin wato annabi ta ga Allah yana so sadaka Allah ta'ala yana so duk wani abu da ake bautawa Allah ta'ala shi za ga Allah ta'ala mai yana son wannan abu da shi sa ake da daman shi asalin bauta ga Allah subhanahu wata'ala asalin bauta shi ne godiya ga Allah godiya ga Allah bisa ga halittar da kariyayi da ni'imomi da ma to akwai godiya ga Allah ta wajibi akwai kuma su mai tanafila godiya ga Allah ta wajibi shi ne ka tsayo a kan abubuwan da ya fallanta a kan tun daga salloli biyar azumi zakka abubuwan aikin hajji duk irin wannan abubuwan da irin su gaba ki daya abubuwa da suke na wajibi kamar godiya ga Allah ne godiya ta wajibi wanda idan baka baka wannan godiya ga Allah ta'ala zai kama ka da laifi an fahimta ko kuma godiya ba take mai ta ba an gane wai abubuwa da suke na filoli an ga salloli na nafila ta duk wannan godiya ce amma su ce ta ƙarin lada kawai ƙarin kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka bauta Allah ta kunshi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da soyayya da nuna soyayya ga Allah ta'ala da kuma nuna tsoro ga Allah subhanahu wa ta'ala domin yana da abin da mai za a tsoronta shine azabarsa da fushinsa to don haka wannan gaba ta iyaka na abin ta kunshi wannan da kai tsaye muke bautatawa muna muna bautawa Allah ne da wannan abu na farko godiya gare shi da soyayya a gare shi da kuma mai tsoro a gare shi subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shi kaɗai yake da wannan sifa a kan bayi ka bautatawa Allah kana sassa kuma kana tsoron subhanahu wa ta'ala kana son Allah kuma kana tsoron sa an gani cikin dalili to don haka wato wannan gaba kenan da aka samu tafi gaba ta gaba ita ce gaba ta ihdina siratul mustaqim ihdina as mustaqim mala yake cewa da aka ce ihdina fi'ili ne wanda yake na ji kamar da masalajiya neman Allah ta'ala ya gina ana neman ana roƙo ana addu'a ana fatan Allah ta'ala yayi to malaka ta fal hidayatu hiya al bayan wa tilala ita wato ihdina daga al hidaya shiriya to ita kuma shiriya me ma'anarta shiriya ta kunshi al bayan wa tilala ai ma bayani filla filla abaka wa tilala kuma a nuna ba ta kaga in ka miƙe can in ka miƙe can ka tafi za ga wata hanya kai gaba to sai ka sha kwana sai ka ko kai kaza ya za a ga kaza an sa sayan bul an rubuta kaza an sa ka da rubuta to jet din na farko na biyu shine wanda yake a buɗe kaga mai amma bayani kuma an nuna ma to wannan shine shiriya to wannan aikin annabawa ne an fahimta ihdina siratal mutane ka shirka da mutafarki madaidaici da haka zaka bi wannan ne ta hanyar hasken annabawa abin da saboda da shi na na shirya daman ita shirya kala biyu ce akwai hidayatul tawfiq an gane akwai kuma a shafi hidaya ta dalala hidayatul dalala ko ad-dilala shirya ta anuna ma annabawa aikin su ne su nuna wa bayi hanyar da za su ba Allah an gane kuma hidayatul tawfiq kuma wato yana nan Allah subhanahu wa Allah ta'ala shi yake da adara wasiya wani an nuna masa zai yi zai wani kuma annaba za su nuna din ba zai ba ki ta nuna masa gashi gashi gashi shi gani ki ba zai ba kaga wannan tawfiki ne daga Allah da Allah ta'ala ya gada ma wannan kadarawa ce ta Allah subhanahu wa da haka hidaya kala biyu an ga akwai hidayatul tawfiq akwai hidayatul albayan wad dalala an fahimta ka to da ka ga wannan gaba ita masana da alaka da sakon annaba gaba mana muna kusan da kowace gaba a cikin fasiya tana da alaka da sakonnin annaba gaba ɗayan su abin da suka zo da shi ba kadai tana da alaka da sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane shi kadai a'a dukkanin annaba da Allah ta'ala ya aiko suna da alaka da suratul fatiha ko sakon annabtar yana da alaka da suratul al-fatiha to don haka wato ita wannan shiriya ta annabawa da suke shiratar da bayi zuwa ga asiratul mustaqim tunda aka ihdina siratul mustaƙin ko ai ta da suke da kai zuwa ga asiratul mustaƙin ta farki madaidaici to gwargwadon tsayuwarka akan wannan hanya annabawa da suka nuna ma gwargwadon yadda aka samu nasara a ranar lahira domin duk wanda wato ya tsaya iyayen da annaba su tsaye da shi tsaya kan wannan tafarkin ba gargada ba haka ba haka ya tsaya tsaye kan sunnar wannan annabin da Allah ya aiko ba bid'a ba son zuciya ba kama kame ya tsaya tsaye abinda aka ce yayi shi yake abin da aka ce bari shi yake bari wannan shine sunna ta annabawa bawa ya tsaya inda annabin ya shafa ba. kan wannan zirin asirat din ya tsaya kada ya karbi to wannan tsayuwar wato da zai sadar da kai zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to labudda idan man to wannan sirat ɗin ba a karkace ta ba asalin sifar wannan sirat na annaba babu karkata a kasar da shi canda zai tsara da kai zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. to gudu gurgurai da wato ka tsaya din gurgurai yadda asirati na ranar alkiyama za ka wuce kayan kalin domin a kan baka karkace ba in ka hau siratin zuwa ga aljanna ba ka karkace ka wuce ba Allah ya kiyaye za ka tafi inda amince kuma da ka yi da'a ga wannan annabin babu waje waje an fahimta da haka in ka samu shiriya a nan a lahira ta bin annabi a ga babu bidoyi babu karkace karkace to haka in kana hawan tsirafi lafiya lau za ka har zuwa gidan Allah ya azurta mu da haka to don haka nan wato malam yake faɗa cewa wa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai akwai wanda zai wuce ta kan sirafi kan bari kamar wasiya wani kuma zai wuce kamar kimtawar ido ya wuce wani kuma zai zai wuce kamar wato ainihin wucewar iska ya wuce wani kuma zai zai wuce kame o kamar da ayari za su wuce a kan da kai a guje a sun wuce ta ci sun wuce wani kuma zai zai wuce da sauri a gudu da gudu a kafa fafafa ya wuce wani kuma ga wuce da gaggawa da sassarfa da sassarfa wani kuma zai zai wuce eh, kuma yadda ɗan adam yake tafiya sannan a sannan a wani ma ƙarshe zai zo a kan suraɗi yana zan ciki suraɗi yana yayyarke cikinsa yana kamawa da 'yar da 'yar da 'yar da 'yar da 'yar har ya wuce wannan asirafi wani kaga alamar mai bai bi ta farkin annabi cikin daji ba ya taka maka ya ɗebo son zuciya ta an ce kaza ma a yi an ce kaza a yi an ce kaza a yi ya ke sa inda annabi ya taka maka kana sharrin bidiyoyi cikin addini duk lokacin da kaga malamin yana magana akan abu kaza bid'a ne ma yana kishin annabta sakon annabi a tsare ta canza kuma alkhairi ne gare ka ne yadda za ka wuce tsirani na lahira mai cikin su amma ta kyar ka ba ka maka maka wani to Allah ta'ala yana kishin annabin Ba mana ta haɗa annabinsa da shirkoki ta bi annabi kasuwai an kamar yadda haramun da yake shirka a cikin hakkin Allah haka na haramun da yake shirka a cikin hakkin manzon Allah Allah ta'ala kadai ake bi Allah manzon sallallahu shi kadai ake bi duk wanda za ka bi shi to za ka bi shi ne ta dalilin annabi sallallahu alaihi zai haska ma hanyar da annabi zo da ita amma in ya koma yana farin hanyar sa zai baka to wannan wannan tarbi da shi domin Allah yana kowa ta kanta sai ya rubuta an fahimta da haka wannan shi da tasirin bin annabawa haka ihdinas siratal mustaqim tana da alaka da me da sakon annabawa gaba duk alubatai da aka tafi wani al'ummar duk wanda ya bar annabin da Allah ta'ala ya kuma masa to ya wuce ta kan siratal cikin sauki amma in ya bi kama can ya kama can an ga kamar da ya hula da nasara suke ba gaba annabawa su ba cikin sauki su shigo da bidiyoyi da son zuciya sun rikita addinan wannan dalilin da ne ya sa Allah ta'ala ya ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin ijara hanyar addinan da aka lalata da biyu bidiyoyi an fahimta to don haka shine wannan ihdinas siratal mustaqim to don haka a mala yake magana akan wato gaba ta gaba ite ite gaba ta bakwai ike cewa eh, min ma'rifati nafsul mas'ul wa huwa as-siratal mustaqim dole sarake nan muna bukata tunda an ce abu ta farkin to ana buƙatar a san me as-siratal mustaqim an gane shi sa shi kusa mai tafiya ke littafi da suna ƙasa ba mu siratun mustaqim mukhalafatu ashabul jahil dan na sauri ban to muku da shi ba ta ku gani littafin da suka da guda da shakul islam ibn taymiya yayi shi game da hayyace shigoyi na yahuda da fara da suka kauce wa asiratul mustaqim ikawo abubuwa da kuma yadda manzo salama ya tsawa sama al'umma cewa kaba a kada a ba hanyoyin yahuda da fara a kauce kaza ya man ya ce a hadisi kaza kaza za a samu kaza a bayan sa za a yi kokari a koma kan salam ya gudanar da nasara to wannan sabon abin da ya kunsa ke to yadda akwai buƙatar a sami ilimin shi me asiratun me tafarkin annabi domin sai an sami ilimi na sanin tafarkin sannan za a samu tsira daga gare shi daga kaucewa shi wannan siratun mustaqim ko to sannan kuma aka duba za a ga aka ce sirata an an'amta alaihim ko sirata an an'amta alaihim za a ga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci waɗansu da Allah ta'ala ya musu ni'ima su waye waɗannan sannan kuma bayan Allah ta'ala ya ambaci wanda Allah ya musu ni'ima sai Allah ta'ala ya ambaci me sun kun mutane guda biyu shine waɗanda bangaren waɗanda Allah ta'ala ya fushi da su da kuma bangaren waɗanda suke mai fatartu da haka mutane su rabu gida uku akwai wanda Allah ta'ala ya musu ni'ima akwai fatattu akwai wanda Allah ta'ala kuma ya fushi a gare su domin bawa wa game da wannan asiratul mustaqim din imma di zaman to aliman bil haqq ya san gaskiyar shi asiratul ba asiratul mustaqim ta farki bai da shi ne gaskiya mana gaskiyar addini ingancin addini suna asabin tattau da na gaya mana addini imma an da kuna alaman bilhaq au jahilan bihi imma da zaman su ka san wannan tafarki ku san musulun ko ka jahilce shi to wal alim bil haqqi wanda kuma ta san wannan gaskiyar imma an yakuna aliman bi mujibi imma da zaman to yana aiki da abin da ya san din na gaskiyar ko ya san gaskiyar kuma yana aiki da ya sanya wannan ilimin a cikin aiki au mukhalisan da ko ya sani mai ya saba wa abin da ya sani to na ka samu yahuda da nasara ko yahudawa sun sani sai ba su yi aiki da sanin ba nasara kuma sun jahilta ko daga ba ta magana ma su yi aiki da da iri so da ba su ma sun jahilta abin da aka farko su to wayannan shine fahabi aka samu mukallafi la yakhrujuna anha albatta haka la dukan wanda ba yake akwai takalifanci a kansa in ma da zamanto yana da ilimin addini ko wa ilimin asbabul mustaqim ko imma kuma idan fa ya jahilta wanda kuma yake da ilimi din ma yana aiki da abin da ya sani kaga ya zama to alkhairi a gare ya zama to ni'ima an amsa alaihi an gane an amsa alaihi wanda aiki da ilimi su sahabban manzon Allah sallallahu da aka aiko manzon Allah sallallahu a lokacin su suka bar ba su bi taranci ba ko su suka ba addinin musulunci sune an amsa alaihi wanda sai ni'ima a gare to su kuma gairin magdubi alaihi al-magdubi alaihi su ne wanda sun sani amma ba su aiki saboda sanin su ne ya sa suka san za a aiko annabin ƙarshen zamani suka bar ruwa suka zo garin madina suka zauna ko aka samu eh, wannan wasu yahudawan abu da banu ƙwararra da banu ƙairuka ko da banu nazir suka zauna suna nan su da su ɗan gasan allah ne sun suka zo garin eh, madina ɗin ko za su wa allah wayo sai a ƙara aiko annaba a cikin su wani sawa a dole kuma mana a cikin su dai su dai su ne an gane sai ana ta ayyukan ba haka ba kai haka Allah ya shi zai shi zai zaba daga cikin bayan sa wanda ya gida a sha a cikin zuriyar annabi ne Isma'il an gane bin Ibrahim alaihi salam suna su dama sun raba gari da annabi Isma'il suna ganin ganin saboda mai su suna da a awarci annabi Ishaq shine nasu shine kakan su to da haka sai Allah ta'ala ɗaya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sakar annabi Isma'il alaihi salam an fahimci haka to dan haka eh, wannan bambancin kin da haka wanda Allah ta'ala ya yi ni'ima a gare su sune wanda suke aiki da abin da suka sani wanda suke aiki da abin da suka sani sune Allah ala ke tsamsa kad aflaha man zakka hakika wanda ya tsarkake ranka da ilimi ya rauta ya samu ilimi kuma ya aiki daga ya tsaya kwari yana kokari ya tsarkaka da wannan ilimin da Allah ta'ala ya bashi tsarkaka da barin son zuciya da mummunar aqida da kaza da kaza bisa ga hasken asratul mustaqim da Allah ta'ala ya bayar dan haka shi kuma al-zahir bil haqq wanda ya jahilci gaskiya shi ne wanda ya zama cewa Allah ta'ala ya fushi da shi kuma Allah ta'ala mai ya zamanto cewa ya ƙasar da shi domin su yahudawa da ba su yi aiki da shiryarsu ba da Allah ta'ala ya aiko wa annabawansu da su kaga sun cancanta a jira su fatattu ko domin sun san da su sun ata da haka Yahuda sun samu riƙi biyu haka na nasara dukanninsu almabubu ga alaihim wala gwalin domin da wanda isa ne bai aiki da ilimin sa ba kaga asali ya mata ko don bai aiki da wannan shirya ba kamar kai ne kaga ga haske na. ga hanyar kan haske suka tuni wani hanyar kan sawa'in da girman kai ko da ƙashi ko da kasance ni ni mai duhun zurfi ta ta ƙasa in ta mutum ɗin ka fasa za ka ɗarfi wani da hanyar test mai haske da fitila da kuma mutum da yake makaho ga hanyar mai haske ga mai duhu sai da kowace kuma kan cikin duhu daman dai a haka yake ko amma yau mai haske mai zai ganin wanda yake mai za a iya ganin sa a taimaka masa an fahimta to don haka su yahudawa da ilimin nasu suka kauce suka bauta hanyar haka mai sun ɓata ba su tuni haka sun alfafar ta fara hawa kan yahudawa an ga sanar ko ana kana sai ya fushi da su da an musu arzikin shiriyar me amma ba su ɗauka ba haka su kuma da fara su ma me sun ɓata mutumin da ya ɓata me kaga ana ala ya fushi da shi sannan kuma me ga su ɓata ɗin daman da yake a kan tafinki Allah ta'ala ya kiyaye to don haka wato a gurguje ba da mun fara karatu a kurace eh, saboda matsala ta inji to don haka za mu fahimci cewa ni'ima da aka ce fara lulina an amsa alaihi ni'ima da Allah ta'ala ya yi wa bayi nagari, gari wato ita ce dukkanin alkhairi da Allah ta'ala zai bawa da kuma rarrabewa tsakanin shirya da fata ai ma wannan abin to shi hakikanin ni'ima shi kuma fushi da Allah ta'ala zai wa mutum zai ga mutum ne wato wato ainihin sakamako ko ainihin uba da adalcin da zai wanda mai ki zama toci a ya ɓata da gangan amma dai rahamar Allah subhanahu wa ta'ala tarin da ya fushin su inda ya kamar tabbata cikin wani hadisi wani cewa wa rahmati ghadab ta riga yi fushi na shi sa yake ar-rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman rahim sai fara gabatar da wannan sunan nasa domin me ta ta riga yi kamar da ya tabbata cikin hadisi sahihi dan haka nan sai aka faɗa ka ce al-maghdubi alaihim kuma na ka ce al-maghdubi alaihim aka fushi da su ba ambatu wanda ya fushin ba an fahimta wanda ya fushin shi ne Allah ta'ala wanda balin wanda aka fatar da su kaga ba ambatu wanda ya fatar da su sun ba wanda ya fatar musu fata amma nan tare da nina an amsa alai da farkin waɗanda kai ni'ima a wani kaga an bayyana Allah subhanahu wa ta'ala shi ni'imar domin me dukkanin alkhairi yana hannun Allah ta'ala dole ga ya bata shi dukkan tawa kansa bata wani za ga a kasan ba yana kokarin kwaikwayon kasan ne har ya zo masa jiki ka zuciya ta karɓa wai yana fahimtar gaskiya a farkon ka. amma sai ci gaba da ganga sai ga ya ɓata Allah ta'ala mai ya bashi da ɓatan nasa da ya zaɓa wa kansa da ko sabo kake kana yi da kaɗan da kaɗan sai ga abin ya zama to mai ya kama zuciyarka amma aikin alkhairi a fitra yake kai ma ka san wannan abin shi ya kamata ka yi sai shaɗan ita kautar da kai ga ya dace da fitrar da Allah ta'ala ya da ka yahudawa sun kauce wa fitrar da Allah ta'ala ya musu da fara ma haka shi sa hadisi ya tabbata a cikin sahihain manzo da sanin ke cewa kullu mawlidun yuladu ala al-fitra an ga ta'aba wa hu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw aw yumajjisanihi dukkanin abin haihuwa ana haifata ne akan fitra akan imani tauhidi sai da sami iyayensa su da shi ba yahude ko ba nasari ko kuma da shi ba majusi wanda bai da addini ba ya da akwai Allah ba sai ka baya ka samu wannan tasirin tunani, amma asali akan fikira aka yi shi an fahimta da ka wani matsala ce mai fadi kwarai-kwarai da gaske da haka ina ga anan ya kamata mu dakata duba da tafiyar lokaci Allah da Allah ta'ala kai mu zuwa gobe sai mu dora daga inda muka tsaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته